Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wani lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Hadiza Kyari da ke farin cikin kasancewa tare da ku yau juma 29 ga watan Janairun shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Hadiza da kanin labaran duniya. jami'an gwamnatin tarayya da ke wani sansanin sojan california a bara waɗanda suka haɗu da amurkawa da aka kwaso daga wuhan china wurin da coronavirus ta bullo ba su shirya wa aikin da ke gabansu ba a cewar jaridar ta washington post sannan kuma jami'ar afirka sun ce suna aiki don samu ɗaruruwan miliyoyin allurar rigakafi ga nahiyar a cikin shekaru mai zuwa kuma suna kira ga samun haɗin kan afirka a yaƙi da cutar coronavirus kanin labaran kenan A cikin shirin namu na yanzu za mu kawo muku tattauna da ministan shari'ar Najeriya Abubakar Malami inda ya karin haske kan dokar shugaban kasa ta hudu da shugaba Buhari ya rattaba wa hannu don dakile yaduwar cutar corona coronavirus. Kowace doka aka yi ana bin kati ganin da cewa ta yi tasiri. Matsawar dai manufar ta ita ce a ainihin kawo zaman lafiya kwanciyar hankali limana da kuma ainihin kariya al'umma. Haka kuma za ku ji cewa gwamnatin jamhuriyar Nijar ta ce ta gano wasu sabbin dabaru da masu fataucin miyagun kwayoyi suka fito da shi na shigowa kasar daga jamhuriyar Benin. Wadda sabo cuta da ta shigo coronavirus da yake an lullige iyakokin kasa abinda sun ka samu sabuwar dubara ta hanyar ruwa ne suke bi da shi. sannan kuma za ku ji cewa da kungiyoyi masu zaman kansu da ake kira civil society ta kira wani taron haɗin gwiwa na kungiyar 'yan jaridu da na lauyoyi da kuma jami'an tsaro don tattauna irin matsalar tsaron da ake fuskanta a arewa maso gabashin najeriya bayan nan kuma muna tafa da shirin duniya amurka wanda mahmud lalo ke gabatarwa tare da wasu daga cikin rayun da kuka aiko mana to amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya tukunna alaikum ga cikakkun labaran duniya. Shugaban Amurka Joe Biden ya rattaba hannu kan wasu dokokin zartarwa biyu don faɗaɗa harkokin kiwon lafiya a jiya Alhamis. Yana mai cewa za su gyara barnan da aka yi na manufofin da magabacinsa ya yi tsohon shugaban ƙasar Donald Trump. Biden ya dawo da bada kudaden da Amurka ke yi ga ƙungiyoyi masu zaman kansu na kasashen waje waɗanda ke ba mata bayanai game da zubar da ciki sannan kuma ya bude yin rajista na musamman na tsawon watanni uku ga amurkawa waɗanda ba su da inshora waɗanda yanzu suke son sayan inshorar kiwon lafiya da kuma waɗanda suka rasa inshorar su saboda annobar coronavirus. Trump kamar sauran shugabannin Republican da suka gabata ya goyi bayan abin da masu suka ke kira dokar taka birki zubar da ciki a duniya tare da kin sake buɗe kasuwar inshorar kiwon lafiya ta gwamnati a ƙarƙashin dokar inshorar kiwon lafiya mai rahusa. Jami'an gwamnatin tarayya da ke wani sansanin sojin California a bara waɗanda suka haɗu da Amurkawa da aka kwaso daga Wuhan, China, wurin da coronavirus ta ɓullo, ba su shirya wa aikin da ke gabansu ba a cewa jaridar Washington Post. Jaridar ta Post ta ce wasu rahotanni biyu na jami'ai sun ce ba sa sanye da takunkumin rufe fuska da hanci kuma ba su da tsarin rigakafin kwaya cutar ko horaswar na kare kamuwa da cutar a lokacin da suka haɗu da waɗanda aka kwaso. Jaridar ta rawaito a shafinta na yanar gizo da yammacin ranar Alhamis cewa rahotanni sun tabbatar da bayanai mai kwarmato game da budakalar yayin da jami'an Amurka ke yunkurin gaisawa da kusan mutane 200 da aka kwaso waɗanda kuma aka gwada su ma ba sa ɗauke da kwayar cutar. Korafin mai fallasa bayanan ya haifar da nazarin cikin gida daga ma'aikatan lafiya da ayyukan jama'a da kuma bincike da ofishin mai bada shawara na musamman ke kula da shi a cewar jaridar Post din. An jima kaɗan Hadiza Kyari za ta sake shigowa da cigaban labarin duniya kashi na biyu kafin nan bari mu leƙa a ɓangaren rahotanninmu. Yayin da ake ci gaba da samun ƙarin masu kamuwa da cutar coronavirus a Najeriya, yanzu a kasar duk wanda ya saba dokoki ko matakan hana bazuwar cutar zai je gidan yari na watanni shida wannan matsayin yana tattare ne a sabuwar dokar shugaban kasa mai lamba ta hudu wadda shugaba muhammadu buhari ya rattaba ma hannu a abuja ministan shari'ar najeriya abubakar malami ya yi wa wakilinmu umar faruku musa karin bayani kan wannan doka ta shugaban kasa kama duk mafi ban sha'awa dangane da ita wannan doka shine kamar za ka fahimta shugaban kasa har ila yau ya ba da sashen iko ga ainihin hukumar da aka kafa disease control center akan abin da ya danganci kawo gyare-gyare ko kuma shawarwari ko kuma gyaran fuska. ga AG wannan regulation din idan bukata ta kama kamar yanzu misali ana maganar sanya mask a wurare na taruwar jama'a makarantu masallatai da abubuwa makamantansu idan wani yanayi ya zo aka samu wani ci gaba na ganin da ba a da bukata da mas to ita shi wannan tsari ko kuma wannan dokar da shugaban kasa ya samu hannu ya ba da dama ga ainihin su waɗannan wannan hukuma da ke da nasaba da lura da abubuwan da ke da nasaba da ainihin cuce-cuce su duk gabatar da gyaran fuska kan doka eh, wato ya zama dai doka ce wadda za ta zama dynamic wato wadda za ta dace da yanayi bisa la'akari da damuwa ko munin cutar ko saukakarta ko kuma samun wani ci gaba wanda ke da nasaba da ainihin maganin ita wannan cuta. abu abu mafi ala da ya kamata ka fahimta shine watan ta samu asali ne akan hakke na gwamnati na ganin da cewa ta ba da kariya ga 'yan kasa na ganin cewa ba su cutu ba ta fuskar ainihin damuwa irin ta annoba da abubuwa makamantansu. To yanzu yana za a aiwatar da wannan dokar shin wanda shi kaɗai yake a cikin mota ala misali ko kuma yana wata walwala ba tare da kowa ba shi kaɗai shin wannan dokar tana iya hawa kan shi ne ko ko sai inda ake da taron mutane da ya wuce hamsin kamar yadda aka tsara cewar an hana mutane su shiga cikin taro ba tare da takunkumi ko wanke hannu da kuma gwada eh, zafin jikinsu domin a tabbatar da ba su da masassara ba. abu mafi alade dai shi ne ga ainihin ba da kariya ga al'umma kuma al'umma din nan mutum wanda yake shi kadai da taron al'umma sun haɗu cikin ainihin abin da ya danganci fasarar mai al'umma saboda kowane yanayi idan dai ainihin wanzuwar ka za ta kawo barazana ga sauran al'umma to ya wajaba a kanta kan cuka amma misali idan kana keɓance inda baka da wata barazana ta abin da ya danganci kamuwa da cutar ko ka yaɗa ta to yanayi na abin da ya danganci adalcin doka ya baka dama na keɓanta a cikin tsari na walwala amma dai abu mafi ala shine ka fahimci cewa dokar tana da asali game da kariya al'umma kuma duk yanayin da kake cikin matsawar za a iya samun damuwa ga ainihin abokan tarayya ta zamantakewa to akwai wajenci na aikin dokar idan alal misali an kama mutum ko mutane suka saba wannan dokar kana ganin hukunci kuwa ba a takarda ba ne kawai za a zartar da shi domin an ga lokutan baya masu faɗa aji da suna yin taruka na bukukuwa duk da ko akwai doka da ta haramta a irin wannan a yi doka duk yadda take ba a yin ta domin abin da dangaci na faɗa a ji kawai ana yin ta ne domin aiki a kanta kuma kamar yadda ka fahimta a kan tsari na najeriya a wannan mara mai wannan iska mai busawa kowace doka aka yi ana bin kaji daga nan da cewa ta yi tasiri matsawar dai manufarta ita ce a ainihin kawo zaman lafiya kwanciyar hankali limana da kuma ainihin kariya al'umma. Ministan shari'ar Najeriya Abubakar Malami kenan a hirarsu da wakilin Umar Faruku Musa. Yanzu kuma ga Hadiza Kyari ta dawo da labaran duniya kashi na biyu. Jami'ar Afirka sun ce suna aiki don samo ɗaruruwan miliyoyin allurar rigakafi ga nahiyar a cikin shekara mai zuwa kuma suna kira ga samun haɗin kan Afirka a yaƙi da cutar coronavirus. Nahiyar ta Afirka ta samu mutane miliyan uku da digo hudu da aka tabbatar sun kamu da cutar tun farkon bullarta a watan fabrairun bara tun daga wannan lokacin dr john nkenga song ya ce cibiyoyin kiwon lafiya a duk faɗin nahiyar sun gudanar da gwaje-gwaje miliyan talatin mafi yawansu a cikin ƙasashe goma ciki da afirka ta kudu ƙasar da ta fi sauran ƙasashen nahiyar fama da cutar ta coronavirus ƙasashen habasha da nigeria da kenya da zambia da uganda su ma duk sun gudanar da gwajin Dukkanin gwaje-gwajen ƙasa da ɗari biyar ne kawai a faɗin nahiyar ke gudanar da gwajin cutar. Song ya ambaci ƙasashe hudu da suka fara rigakafin cutar a kwanan nan da suka haɗa da Morocco da Masar da Cycles da Guinea. Makomar dubbar-dubbatar 'yan gudun hijirar Yuguwar a Turkiya da ke fuskantar yayuwar korarsu zuwa China na barazanar zama wata matsalar siyasa ga shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan wanda ya daɗe yana ayyana a kansa suna gaya muku cewa su ne manyan masu kare musulmai amma sun kasa jin kukan 'yan uwanmu da ke azabtarwa saboda sun ce su turkawa musulmai ne a cewar Mariel Akasane ta jam'iyyar Good Party a cikin jawabin da ta yi a ranar Laraba ga mataimakinta na majalisar dokoki waɗanda ke sukan 'yan majalisar jam'iyyar mai mulki ta Erdogan. amma erdogan wanda akai-akai yake caccakar yammacin duniya saboda wulakanta musulmai da kuma allah wade da karuwar masu nuna kyamar musulunci ya kaurace fitowa baina jama'a da ya suka game da yadda ta china ke kula da 'yan tsirarin yoguwa atisayen sojan da china ke yi a cikin ruwan da ake takaddama a kansa na kudancin china na da nufin gwada manufar gwamnatin biden kan china a cewar masanan tsaro ruwar dajin ta kwanaki uku da aka fara ranar laraba ya zo ne 'yan kwanaki bayan da amurka ta aika da jiragen sama zuwa yankin da ake takaddama a kai da gudanar da aikan yau da kullum da tabbatar da 'yancin yin amfani da tekuna a cewar wata sanarwa ta rundunar sojin amurka a yankin indo-pacific timothy Heath wani masanin tsaro a kamfanin rand corporation wata cibiyar bincike ya faɗa wa muryar amurka cewa beijing na aikawa da saƙon gaggawa ga gwamnatin shugaba joe biden wanda aka rantsar a ofis a ranar ashirin ga wannan wata na Janairu. To a gaida Hadiza Kyari da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Hukumar yaƙi da fataucin miyagun kwayoyi a jamhuriyar Nijar ta sanar cewa matakin rufe iyakokin ƙasar da wasu ƙasashe makwabta sakamakon annobar COVID-19 ya yi sanadin bullo da wasu sabbin hanyoyi da masu wannan kazamar harka ke amfani da su wajen kewaye tashoshin bincike na kan iyakoki musamman ta bangaren jamhuriyar Nijar. Wakilin murya Amurka ya mai Sulamu mana Barma ya aiko mana ƙarin bayani. Stratégie de trafiquants consistant à faire passer la drogue de Malanville à Gaya Kakakin hukumar 'yan sanda komisar na Aishatu Usman Bako kenan a yayin da take bayyana wa manema labarai wasu sababbin dabarun da masu fataucin miyagun kwayoyi suka bullo da su da zammar kewayewa tashoshin binciken kan iyaka a kokarin su na shiga kasar Nijar daga jamhuriyar Benin ta bangaren jihar Doso. Inda bayanai suka tabbatar da cewa al'amarin na da nasaba da matakin rufe iyakar da gwamnatocin kasashen yammacin Afirka suka ɗauka da nufin dakile yaduwar cutar corona. Abin da ya sa an ka samu wannan kwaye a cikin jihar Doso don saboda wagga sabo cuta da ta shigo virus da yake an lullike iyakokin kasa abin da sun ka samu sabo dubara ta hanyar ruwa ne suke bi da shi. don sun canza hanya yanzu da benin take zawa ta shigo ta malanville ta shigo a gaya a ɗaya bangare an gano cewa kamfanonin sarrafa miyagun kwayoyi na ci gaba da ƙirƙiro da sabbin abubuwan maye da gushewar hankali waɗanda kaifi da ƙarfinsu suka lullunka waɗanda aka saba gani a can baya misalin wani sabon samfarin tramadol mai girman miligram 250 da hukumar okrisis ta kama a hannun wasu mutane a shekaran jiya madam mai damma hadiza na daga cikin mukarraban ofishin babban alkali mai kare muradun hukumomin nijar wato procurer de la republique tramol da ake hwaɗe karhin shi ya yi wancan dozashin da muka saba samu kuma wanga irin dozashin karin farko ne da muka samu irin wannan kwaya cikin Nijar ita yanzu ƙarhin ta ta ba wancan wancan ta ce ba ni wuri muna kokarin mu amma su ma wancan sharan kullum ci gaba suke da sabon ide da suke kawowa bisa harkar traffic ga duk wanda ya ce zai sa hannun shi cikin harkar sai da mugayen kwayoyi muku yana samun bisa hanyar shi. Cafka ta baya-baya ita ce wacce ta ritsa da wasu mutane hudu dauke da kwayoyin tramadol da tabar wiwi da aka kama a biranen doso da ya mai. Wannan mutanen hudu an samu su kuma a kansu tramadol wajen komprime wajen dubu dari da hamsin ne an ka sai da wannan kwaya. Sun habra miliyon dari da hamsin na sefa. sannan bancin wannan kuma an samu wani dan taliki da an ka kama a nan garin yamai a karshe aeroport wannan dan taliki an samu kwaya da ake ce ma cannabis wajen kilogram 98 da 'yan kai. Bincike ya tabbatar da cewa mafi yawan miyagun kwayoyin da ke shigowa Nijar kan ratsa kasar ne don ketarawa zuwa kasashen yankin Maghreb yayin da wani rukuni ke shiga hannun 'yan ta'addan Mali da masu aiki a mahakar zinare. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Ta gaida Sule Mumuni Barma, rahotanni da ke fitowa daga arewa maso gabashin Najeriya na nuni da cewa mutane da dama ciki har da 'yan matan Chibok da Boko Haram ke garkuwa da su sun kubuta biyo bayan farmaki da sojoji ke kaiwa Sambisa. bisa. Ga Hassan Maina Kaina da ƙarin bayani. Rahotanni da ke fitowa daga shiyar arewa maso gabashin Najeriya na nuna cewa wasu mutanen da mayakan Boko Haram suka yi garkuwa da su, ciki har da 'yan matan sakandaren Chibok sun kubuta. In za a iya tunawa dai a watan Afrilu shekara ta 2014 ne mayakan na Boko Haram suka sace 'yan mata 276 daga makarantar sakandaren garin Chibok da ke jihar Borno. Kubutar waɗannan mutane ciki da 'yan matan na Chibok ya biyo bayan irin aman wuta da sojojin Najeriya ke ci gaba da kaiwa a dajin Sambisa tare da haɗin gwiwar dakarun ƙawancen tafkin Chadi. Hosea Sambido wanda ke zama jigo a al'ummar Chibok a nan Abuja ya ce ko da yake har yanzu babu wani cikakken bayani akan wannan batu amma dai suna da kyakkyawan zato. To gaskiyar labarin nan ba ta fito tukuna ba domin har yanzu mutane gida ma su ma labarin suka ji suna ta fada mana akan suna kira. To in jarida wanda suka yi wanda suka ba da labarin kuma suna ce sojojin kansu ma ba su ba cikakken labari ba amma dai cikakken labarin da akwai shine sojoji sun yi hari sun kai hari a sambisa kuma mutane biyawa yawa sun samu a hannun boko haram din har da yan matan cibo Amma ba mu san ko nawa ko su wani ne har yanzu ba mu sani ni kai na har yanzu ba mu sani amma dai kuna da hmm. fatan cewar kila samu matan yan matan naku kuna da wannan fatan muna da wannan fatan ai dun an ba mu labarin cewa akwai su akwai su a camp daban-daban a wani camp an ga su goma sha biyu a wani camp an ga bakwai wannan muna da fata kan cewa kowane lokaci in an fi karfin wayannan zamu mu same su ai ko da yake har yanzu rundunar sojan Najeriya ba ta wani karin bayani a hukumance akan wannan batu ba amma dai abu ne sananne cewar a 'yan kwanakin nan sojojin najeriya da haɗin gwiwar dakarun kawancin tafkin cadin na ci gaba da kutsawa can cikin dajin sambisan inda suke da gargazan mayakan na boko haram wata majar tsaro ta shaida min cewar sojojin brigade na 21 karkashin jagorancin wani brigadier general suna nan suna ta kai samame a cikin dajin na sambisa musamman a yankunan mai yanki darussalam bula kurege da kuma izza duka a cikin wannan daji na bisan. inda aka gurguza sansanonin mayakan boko haram da dama aka kashe kuma da dama daga cikin mayakan a ire-iren wannan hari ne dai mutane da dama da ake garkuwa da su suka kubuta wanda rahotanni ke cewar ciki har da 'yan matan da chibok yanzu dai abin jira a gani shine karin bayani da za a samu daga rundunar sojojin najeriya hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. A gaida Hassan Maina kaina, kada a manta wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa kan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na yanar gizo a boahausa.com ko sashen hausa.com domin samun labarai da dumudumin su. To yanzu kuma sai shirin duniya Amurka. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Shugaban Amurka Joe Biden ya kwashe makonsa na farko yana soke wasu daga cikin tsare-tsaren gwamnatin tsohon shugaban kasa Donald Trump. tare da bayyana irin matakan da sa za ta ɗauka wajen yaƙi da annobar coronavirus da kuma farfaɗo da tattalin arzikin ƙasa batun sauyin yanayi da kuma na makomar baki yau kan waɗannan batutuwan shirin duniya amurka zai mai da hankali a kai sunana mahmud lalo kwariyar ranar ashirin ga watan nan na janairu shugaba joe biden ya karbi ragaman mulkin amurka inda ya fara da wani sako na kira ga amurkawa da su haɗa kansu ya ce da haɗin kai za mu iya yin abubuwan ban mamaki masu muhimmanci za mu iya sauya kuskuren da muka yi za kuma mu iya sama ma mutane ayyuka masu kyau cikin makonsa na farko da ya kwashe a ofis biden wanda ɗan jam'iyyar democrat ne ya sauya wasu tsare-tsare da dama da tsohon shugaba donald trump na republican da ya gada ya shimfiɗa kama daga abin da ya hada da tsare-tsare kan makamashi harkokin waje zuwa batun baki da wasu fannoni da dama wadannan waɗannan yi duk alkawura ne da biden yi a lokacin yakin neman zaɓe amma sanata mako rubio ya bayyana wani ra'ayi da ya daidai da wanda mafi yawan 'yar republican ke nunawa inda ya kwatanta matakan da biden yake ɗauka a matsayin jerin umarni We now have Sanata mako Rubio kenan yake cewa yanzu mun samu shugaban kasa wanda ke magana kamar mai matsakaicin ra'ayi amma kuma yana mulki ne da masu ra'ayin sauyi a zuciyarsa saboda haka ba za mu zauna mu zira ido muna kallon waɗannan abubuwa na faruwa ba to wasu masu lura da al'amura na cewa matakan da biden yake ɗauka na nuni da cewa gwamnatinsa za ta sha bamban da ta trump julia azari farfesa ne a jami'ar market It's signal A zara kenan ta kafa Skype yake cewa akalar tafiyar wannan gwamnati za ta yi hannun riga da abin da aka gani a gwamnatin da ta gabata. Amma kuma babu shakka hakan zai zo da irin nasa rarrabuwar kawuna. Amma dai akwai binciken jin ra'ayin jama'a da dama da suka nuna cewa waɗannan tsare-tsare na Biden na samun goyon baya. To wani misali a nan shine umarnin da Biden yake bayarwa na gashin kansa wanda ya sake baiwa masu sauyin jinsi damar yin aiki a rundunar sojin amurka kashi saba'in na al'ummar amurka sun goyi bayan hakan a wani binciken jin ra'ayi na gallup da aka gudanar a shekarar 2019 kiran da biden yi na haɗin kai da matakan farko da yake ɗauka a cewar masu sa ido kan halayyar shugabannin ƙasa na kama da irin waɗanda tsohon shugaban amurka barack obama ya ɗauka wanda ya karbi ragaman mulki a lokacin ana kan makuwa da kuma da tattalin arziki sai dai a wannan lokaci biden na fuskantar matsalar annobar covid-19 ne wacce ta sanadiyar mutuwar sama da amurkawa 400 ta kuma kassara tattalin arzikin kasar abinda wasu ke gani idan dai har za a waiwayi tarihi hakan na nuni da abu ɗaya ne kawai wato biden na da jan aiki a gaba nicholas bisham mataimakin farfesa ne na kimiyyar siyasa a jami'ar northeastern university ga abin da yake cewa ta kafa skype you ce think game da lokacin Obama, mai tsammanin sakon ya yi tasiri ba dangane da kiran da ya yi na haɗa kan masu ra'ayin mazan jiya da masu ra'ayin sauyi. Kuma ban yi tsammanin ma yanzu abin zai tasiri ba. Abin lura a nan shine babban kalubale ne dangane da abin da ya shafi haɗa kan ƙasa wacce kawunan jama'a take rarraba a yanzu. Unifying a nation that's pretty heavily divided right now. shugaba biden da ya ce yana goyon bayan shari'a tsige trump a karo na biyu wacce ake shirin farawa a ranar tara ga watan fabrairu a majalisar dattawan kasar majalisar wakilai ta tsige trump inda ta zarge shi da laifin tunzura mutane su yi bore abin da ya kai ga zanga-zangar da aka yi a ranar shida ga watan janairu a majalisar dokokin amurka shi dai trump ya kare kansa ya kuma allah wadai da tarzomar amma sanatoci 'yan majalisar dattawa sun yi kememe sun ce shi ke da alakin abin da ya faru a ranar kiran da biden yi na neman haɗa kai kan wasu muhimman tsarin demokuraɗiyya da kowa yake darajawa na zuwa ne yayin da yake aiwatar da wasu sauye-sauye waɗanda suke bakantawa da yawa daga cikin 'yan republican rai amma ga mai fashin baki a zari abin bai yi bambara kwai ba the two ya ce bangarorin biyu za su yi ta kai ruwan rana kan tsare-tsare kuma ya kamata su yi hakan don bai kamata kansu ya haɗu kan wannan fanni ba 'yan republican ne za su yi ta kallon biden a matsayin wanda zai ruguza tsare-tsaren wanda ya gabace shi irin zargin da su ma 'yan democrat suka yi wa trump shekara hudu da suka gabata jama'a da kuma aka kawo karshen shirin duniyar amurka na wannan mako sai kuma wani jiko idan allah ya kai mu yanzu kan a madadin michelle queen da julie nerys gresham da ta hada shirin ni mahmud lalo ne ke cewa a yi wutin karshen mako lafiya a gaida Mahmud Lalo yanzu kuma sai ra'ayoyin da kuka aiko mana ta hanyar imel. fara da sakon shehu Adamur Jau da ce hakika ba yi mamakin bayanin da kungiyar Transparency International ta yi ba mai da cin hanci da rashawa a Najeriya ganin yadda matsalar ke kara faɗaɗa a ƙasar tamu sai dai mu ce Allah ya kyauta kawai amma kam gaskiya akwai matsala. Sako daga Usman Shitu Mahuta ya ce Fulani makiyaya da Yarabawa da Hausawa da Inyamurai da ma kowace kabila a Najeriya ya kamata ku sani cewa Najeriya ba ta wani mutum ɗaya ba ce ko wata kabila ko wani addini. Najeriya ta mu ce gaba ɗaya Allah ne ya haɗa mutare kuma sai da zaman lafiya ake samun kowane irin ci gaba. Sako daga Ahmadu Abacha Macina jihar Yobe ya ce sashen Hausa na muryar Amurka fatan alkhairi ga dukkan ma'aikatan ku. A gaskiya dokar da gwamnatin kasar mu Najeriya ta kafa na ɗaurin watanni shida a gidan jarum kan duk mutumin da aka samu da karya dokokin dakile ta cutar coronavirus a kasar yayi daidai kuma mun goyi baya don rigakafi ai yafi magani duk wanda yake ji ba ya gani ba. daga karshe nake addu'ar Allah ya kawo mana karshen cutar coronavirus a ƙasar mu Najeriya da duniya baki ɗaya amin. sai sako daga yusuf meleda gwalolo jihar bauchi da ce salam biyoyi hausa na kira ga kotun koli ta jamhuriyar Nijar ta ba da damar ci gaba da kamfe zagaye na biyu wajen zaben shugaban kasa sako daga sani mai lange-lange a wuri da ali usman taka lafiya da zaidu bala kofar sabuwa suka ce allah ya sa ganawar da shugaba buhari da tawagar sarakunan gargajiya a najeriya ya taimaka wajen shawo kan matsalar tsaro da ta'addabi yankuna da ma na kasa. Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Abubakar Lawal da Fa'ilu ɗan Ladin Mahuta da Abba Sa'ad Mahuta da Usman Manika mai ruwa Rod Puntuwa suka ce maganar gaskiya ya kamata sabbin shugabannin jami'an tsaron sojan da shugaba Buhari ya naɗa ku ku fara aiki ga dangadan cikin gaggawa domin mu dai yanzu a nan jihar Katsina 'yan ta'adda na kisan jama'a kamar kiyashi ba tare da jami'an tsaro sun taka musu birki ba musamman yankin Dandume da Faskari da Sabuwa da Danja. Madalla yanzu kuma bari mu je ga zangon shirinmu na karshe wato labarai a takaice. Shugaban Amurka Joe Biden ya rattaba hannu kan wasu dokokin zartarwa biyu don faɗaɗa harkokin kiwon lafiya a jiya Alhamis. Yana ne cewa za su gyara barnan da aka yi na manufofin da magabacinsa ya yi tsohon shugaban ƙasar Donald Trump. Biden ya dawo da bada kudaden da Amurka ke yi ga kungiyoyi masu zaman kansu na kasashen waje waɗanda ke ba mata bayanai game da zubar da ciki sannan kuma ya buɗe yin rajista na musamman na tsawon watanni uku ga Amurkawa. Trump kamar sauran shugabannin Republican da suka gabata ya goyi bayan abin da masu suka ke kira dokar taka birki zubar da ciki a duniya tare da kin sake buɗe kasuwar inshorar kiwon lafiya ta gwamnati a ƙarƙashin dokar inshorar kiwon lafiya mai rahusa. Jami'an gwamnatin tarayya da ke wani sansanin sojin California a bara waɗanda suka haɗu da Amurkawa da aka kwaso daga Wuhan, China wurin da coronavirus ta ɓullo. Ba su shirya wa aikin da ke gabansu ba a cewar jaridar Washington Post. Korafin mai fallasa bayanan ya haifar da nazarin cikin gida daga ma'aikatan lafiya da ayyukan jama'a da kuma bincike da ofishin mai ba da shawara na musamman ke kula da shi a cewar jaridar Post ɗin. jami'an afirka sun ce suna aiki don samo ɗaruruwan miliyoyin allurar rigakafi ga nahiyar a cikin shekara mai zuwa kuma suna kira ga samun haɗin kan afirka a yaƙi da cutar coronavirus to masu hawar da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamar da chadi wato karfe takwas da rabi kenan agogon ghana za mu sake dawa da wani sabon shirin idan allah ya yarda. Kafin mu sallama da ku muna taya wakilinmu na Katsina Alhaji Sani Shu'aibu Malumfashi murna ɗaurin auren 'ya'yansa. Injiniya Sa'id Sani Malumfashi da Sa'adatu Tahira Abubakar Turajo. Injiniya Al-Amin Sani Malumfashi da Hafsa Abubakar Sadiq. Asiya Sani Malumfashi da Adnan Rabiu Aliyu. Da fatan Allah ya ba su zaman lafiya amin. Yanzu a madadin Hadiza Kyar wadda ta taya na gabatarwa sai kuma Julie Leathers Gresham da ta haɗa mana sauki da injiniyan mu na yanzu ne Muhammad Hafiz Baballe ake cewa mu tara a shirin mu na dare idan Allah ya kai mu yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.